قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى يوم الدين wa بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraro barka mu da ƙara haɗuwa a cikin wannan halka ta shiryarwar alkur'ani a wannan halka za mu tattauna a kan wato sunayen allah tsarkakaku maɗaukaka allah maɗaukaki ya gaya mana a cikin alkur'ani walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha na alladhina yulhiduna fi asma'ihi zauna ma kanu ya'malun dan uwa mai albarka da yar uwata masu albarka Allah yana faɗakar da mu akan cewa walillahi asmaul husna Allah shi kadai ne wanda yake da sunaye mafi kyawu fad'uhu biha ku bautata masa da wa'annan sunayen ku kirasa da wa'annan sunayen wazarul ladhina na fi asma'ihi ku kyale waɗanda suke karkatar da ma'anar sunayen Allah daga asalin abin da Allah ke nufi zuwa ga wani ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba sai ji zauna ma kanu ya'malun da sannu za a saka musu da abin da suka kasance suna aiwatarwa na karkatar da ma'anar sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi sa a cikin hadithin abu huraira wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida man da dakhala janna. lallai allah ya tattala sunaye 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya yi aiki da su ya kaɗaita Allah da su ya bautata wa Allah da su ya gama shiga aljanna kaga ashe kenan dan uwana mai albarka da yar uwata masu albarka duk lokacin da muke da damuwa mu duba sunan Allah wanda ya dace da damuwar mu sai mu kirasa da wannan sunan sa'annan kuma mu bautata masa da shi sa'annan mu jira ranar da za mu ga biyan bukata daga Allah subhanahu wa ta'ala misali kana neman ilimi sai ka ce ya ali mu'allimni ma yanfa'uni wanfa'ani bima 'allamtani wa zidni ilma abinda kake nufi ya alimu ya ubangiji masanin komai allimni ma yanfa'uni ka koya min abin da zai amfana da ni wanfa'ani bima 'allamtani kuma abin da ka koya min ka amfanar da ni da wannan ilimin wa zidni ilman nafi'a kuma ka bani ilimi ka ƙara min ilimi mai albarka mai amfani to kaga anan ka kira Allah da sunansa kenan kuma za ka samu biyan bukata amma kuskure ne da yawa za ka ga muna yi a wajen kiran sunan Allah sai ka ji mutum ya alimu ya alimu ya alimu ya alimu ya alimu kuma bai ce komai ba ya mai ya masani ya masani ya masani ya masani kaga Allah ba zai saurare ka ba saboda baka bi ladabban da ake bi a wajen kiran Allah ba shi sa a cikin shiryarwa alkur'ani babu wani abin da mutum yake nema na shirya da Allah bai shiryar da mu ba a cikin qur'ani shi sa ya ce inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam lallai wannan alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga tafarki miƙaƙƙe wanda yake shine mafi dacewa kuma daidai saboda haka duk lokacin da muke da wata bukata mu duba sunan Allah da ya daidai da bukatar mu sai mu kira sa sannan mu gabatar da mu a ciki in ma baka iya larabci ba misali kana neman kuɗi ne sai ka ce ya razzaku ne in ba za ka iya cewa eh, urzuquni ba sai ka ce ya razzaku ka kira sunan Allah kenan sai ka ce ka azarta ni da arziki mai halaliya mai albarka wanda zan taimaka wa musulunci da al'umman musulmi gaba kiɗa to kaga anan ka yi amfani da fa'idar kiran sunan Allah subhanahu wa ta'ala insha Allahu a halka ta gaba za mu je abubuwa masu kayatarwa da amfani a cikin shari'a ta alqur'ani Allah ka shiryar da mu da shari'a ta alqur'ani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qad anzala قد أنزل ربي an نورا wa tibyana أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها